ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan mm ebenu hotora gra a kanan dago a wannan yammaci na ranar alhamis wanda ya kama 23 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu bakwai. bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da sha biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato uku ga watan ramadan amma sai mun dawo baya zuwa shekara ta ashirin da shida daga hijira mu fuskanci ƙasar syria birnin damascus a nan ne aka haifi ɗaya daga cikin halifofi na daula ta bani umayya wanda ya zama wurin cece kuce tsakanin mabambantar ra'ayoyi saboda yanayin da ya karɓi halifancin hakanan saboda a zamaninsa ne aka kashe sayyadina husaini bin ali bin abi talib radiyallahu anhuma shi yasa shakfiyar wannan khalifa ta zamanto wata wuri ta yanda wasu da dama daga cikin mutane suke tsine masa har ma su zage shi har wannan lokacin da nake wannan bayani musamman ɓangaren shi'a ta yadda za ka ji suna sa da kafarci suna ni suna tsine masa sannan suna danganta masa abubuwa da yawa wanda in ka bi gaskiyar abin wallahi sai ka ga cewa wannan abu kage suka yi masa duk da dai cewa a ɓangaren ahalus sunna wal jama'a shi ma an sami wasu daga cikin malamai sun shiga sahun 'yan shi'a wurin tsine masa wanda duk wannan lalle hakika malamai sun riga sun yi bayani cewa wannan shaksiya bai kamata a tsine masa ba saboda babu kyau a tsinewa mutumin da yake musulmi wannan shaksiya shine yazidu ɗan muawiya ɗan abu sufiyan abu sufiyan dan harb dan umayya dan abdushams dan abdumunaf dan qusay wanda dai zaka ji shi ma a ƙarshe nasabar su ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a abdumunaf ɗan qusay wanda babansa shine wanda ya assasa daula ta bani umayya muawiya bin abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu Babasa kuma ita ce maisun bintu bahdal wacce 'yan kabilar kalbi ce daga cikin kabilun larabawa an haifi yazid ɗan ma'awiya a ƙasar siriya kamar yadda na faɗa tun farko a wata alƙarya da ake ce da ita Almatron, wanda take arewacin birnin damashk a shekara ta ashirin 26 daga hijira wasu kuma suka ce a'a an haife shi ne a birnin makka sai dai wacce magana ta farko ta fi inganci yazid dan ma'auya ya rayu lokacin da yake ƙuruciya tare da dangin mahaifiyarsa domin mahaifinsa mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ya saki mahaifiyarsa tun yana yaro auren nasu da ita da mai sun da shi da mai sun bai ɗauki lokaci mai tsawo ba to wannan ne yasa sai ta taho da shi zuwa danginta amma kuma daga baya sai mu'awiya bin abi sufyan sai ya yi ƙoƙari ya ɗauko ya zidu daga wannan ƙauyen saboda ya ce idan ya ban shi to baya so ya zama ya yi girman ƙauye domin in ya taso a karkara to zai rasa abubuwa da yawa na sakafa to wannan ne ta sai fusgo shi daga hannun mahaifiyarsa ya dawo da shi zuwa birnin damash ta yanda ya dinga koya masa al'amura na siyasa kuma ya dinga sa shi ko da yaushe yana zama a majalisarsa domin ya ga yadda ake yanke hukunci ya koyi mulki hakanan kuma ya ɗebo masa malamai da malaman adabi da masu ladabtarwa da malaman nasaba malaman tarihi wanda wannan ya sa sai ya ce su koya wa wannan ɗanasa ilimi to sai ya zido ya koyi ilimi mai tarin yawa daga wurinsu har ma ya zama daga cikin manyan malaman nasaba wanda suka goge a ilimin nasaba domin ka san shi a da wani ilimi ne kawai mai zaman kansa wanda yake kiyaye nasabar mutum wane dan wane jikan wane dan wane dan wane ilimi ne mai zaman kansa da aka yi shi a shekarun baya a tarihi na jahiliya da tarihi na musulunci musamman a bangaren larabawa. shi za ka ji suna yawan rike kakanninsu masu yawa to shi yazidu ya zama daga cikin gogago wanda suka san ilimin nasaba sannan kuma a gefe guda mahaifinsa sayyidina muawiya sai ya sanya shi ya dinga zuwa wani majalisi na musamman da laraba suke aiko delegate shine su zo da wasu jama'a wasu wakilai domin su kawo caffa wurin shi mu'awiya wanda suke zuwa daga kabilu daban-daban sai ce to duk lokacin da irin wannan baƙi za su zo to sai ya kirawo yazidu a gabansa suke zuwa domin ya koyi hikima da kuma yanda ake gudanar da mulki shi sa an za ka yi bayanin biography din yazidu bin ma'awiya lallai hakika za ka same shi sha'iran mawaƙi ne shi khadiban in maganar hudu ba ne ya san hudu ba fasihan mai fasaha ne shi shuja'an sannan an tashi jarumta jarumi ne in ya ɗauki kan sakali kariman mai girma ne shi wanda launinsa ba fari ba ne tas kamar larabawa kana asmaran ya kasance wankan talwada ne yana da duhun fata kamar bakar fata yake ziru ba irin laraba nan ne masu haske ba ka san akwai laraba an ka kalle su wasu za ka cewa suna da duhu kwarai da kai nan in ka dan zage kana da dan farin ka kai dan afirka sai ka fi wani balaraban haske akwai irin wannan laraban amma za ga gashin su dai na laraba ne to shi yazidi irin su ne amma kuma gashin sa ma ba yalo yalo bane irin na larabawa a tutture ke irin dai gashin mu na yan afirka haka malamai suka faɗa ɗawilan kuma dogo ne shi yana da tsayi sannan mai kafifin lihiya gemunsa ba shi da yawa wa fi wajhihi asarul jadari a fuskarsa akwai alamu na irin ƙurajen nan lagwada ake ce musu ko danya ko mai wanda suke ɓula ƙula da suke fitowa ga to akwai lokacin da ya taɓa zuwa wani yaƙi za mu ji wajen da ya je sai aka yi wannan annobar to shi sai ban masa tabo a fuskarsa sai kamar zanzana haka wanda lallai haƙiƙa yanda mu'awiyar bin abi sufyan ya mai da hankalinsa wurin wannan ɗana su ya to kwalliya ta biya kudin sabulu ai dama mun ji lokacin da kawari suka soke shi aka ce ko dai a yi masa lalas da ƙarfi ko a ba shi magani amma ya daina haihuwa sai ce to Allah ya sa mun albarka a yazidu da abdullahi shi ne sai ya mai da hankalinsa target ɗinsa ya zamanta cewa yazidu ne wannan ne abin da malaman tarbiyya suke faɗa suke cewa yawanci ka dinga ba wa babban ɗanka kulawa ta musamman domin shi ne gadar gida idan ya gyaru to 'ya'yanka ko bayan baka nan ko lokacin da ka tsufa to shi ne zai ɗauki ragamar kulawa da gida in ya ɗauki saiti ya zama nagartaccen mutum to ana sa rai 'ya'yanka duk za su zama nagartattu amma in ya fanɗare, ya zama shi ne babban kwabo to kuma an shiga matsala to sai ga gidan yana nema ya lalace to wannan shine abin da yake faruwa ga babban ɗato shine abin da sai na mu sai kwalliya ta biya kuɗin sabulu yazidin sai ya ɗauki saiti wannan ne ta sa ma a shekara ta arba'in da biyar daga hijira ya jagoranci wata rundina yaƙi wanda mahaifin nasa ya umarce shi ya jagoranci wannan runduna domin ya je yaƙi rumawa a lokacin ya sauka a wani wuri da ake ce da shi dir sam'an sai ya aike da rundunarsa to a daidai wani lokacin shi ne sai wannan annoba ta wannan aljadari da wannan irin wannan kurajen sai ta same su to lokacin da ma'awuya bin abi ne ya ji labarin haka sai ya rantsa ya ce duk yanda za sai ya je ya riski inda ɗansa yake sai ya je wannan runduna ya ƙoƙarin shawo kan wannan matsala ya ceto su sannan a shekara ta da tara daga hijira ai mun ji a taskar tarihi shi ne ya jagoranci wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya-manya domin aje a buɗe Kustantiniya wanda a cikinsu mun ji akwai abu ayyub al-ansari a can ma ya rasu akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas akwai al-husaini bin ali sai na husaini dan sai ali da abdullahi bin zubair duk sun shiga karkashin mulkin yazidu kaga to ai kwalliya ta biya kudin sabulu kenan lalle hakika da yazidu ya makale lokacin da ya kasance a dangin babansa din nan da aka sake ta to da ba haka zai zama ba shi sa halin da muke ciki a yau wajibi ne ga iyaye da suke sakar matayensu matayensu kuma su dinka tafiya da 'ya'yansu su tafi da su gidansu wallahi hakki ne a su dinga kula da tarbiyyar wannan yaran da yawa irin wannan yaran wanda suke zama goyon kaka a tafi da su saboda an saki iyayensu mata iyayen abun tausayi su ta kansu suke sannan a musu wannan yaran amma saboda rashin tsoron Allah iyayensu maza sai kaga cewa sun yi buris da su ba ruwansu da iliminsu ba ruwansu da rashin lafiyarsu babba uwa uba babbar abu shine ba ruwansu da tarbiyyarsu kuma wani lokacin da mutanen yaran suka taso sai kuma iyayen nan maza su yi tunanin wai za a wani yara za su taimaka musu shi sa a mafiya lokacin zaka yaran wallahi ba sa jin tausayin iyayensu maza ai sun san abin da suka yi musu wallahi ba sa taimaka musu to wajibi ne wanda wannan shine abin da sayyidina muawiya yi radiyallahu ta'ala anhu to abin da ya kara jawo cece ku ce a shaksiyar yazidu da shi kansa mahaifin nasa wasu suke zagin su wasu suke samun kafa ta su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ta yanda aka zo batu na wane ne waliyul ahadi in an ce waliyul ahadi shine yarima mai jiran gado da harshen Hausa kenan wani dan sarki wanda za ce kai ne halifa kai ne idan na mutu zaka zama gaje ne sai dai da yawa mu nan a kasar Hausa ba a haka ba a nunawa saboda yawanci saboda harka ta kulboto shi yasa sai sarki sai ya boye baya nuna cewa wane ne waliyul duk sarakunan mu na kasar hausa an kano ba haka ne har ma da akan yi saraksa ta ciro musamman a kano sai kano suka canfa wani abu in ka koma tarihin kano ta dawo cigari na dokacin kano ya ce duk ɗan sarki babban ɗan sarki duk inda ya yi ciro ma to ba yin sarkin kano a tarihin kano inda mutum ciro ma ne aka ce wannan shine ciro man kano to allah ya ji kansa an mun ga ciro man kano da bai mulkin kano ba to haka abin suka canfa shi kuma canfin sai ya tafi cewa in dai an cewa na ciro ba ne kuma sarauta ce babba ta ɗan sarki dauda ake wa daudin sarki aka san daudin sarki a yaren hausa in ka ji abubakar imam ya ce ma daudin sarki mana shi ne wani ɗan mori kenan ko da ke ɗan mori shi ma ba ku san me ma'anarsa ba to ɗan gata wato prince kenan wanda yake ɗan sarki wanda ake gatata shi to yawanci sai ake ɓoye cewa wane ne wali al'adu su sarakunan ma abinda suka kalla kenan saboda in an zo batun cewa wane ne zai gaje ni da ranka to ana yawan samun matsala mu kuma anan shine sai ga an shiga kulumboto da jefa-jefa da waye da sauransu to lokacin da muawiya bin abi sufyan yana cikin halifancinsa farko farkon halifancinsa ya fitar da mutum shida shi a tunaninsa su yake so su gaje shi saboda kafin shi duk lokacin da ake ba a gado mulki tun daga kan manzala salisu salama ba gado ake ba sai na abubakar ai ba dan manzala ba ne salisu salama ba gada yi ba shi ma sai na abubakar da yi sai na umar ai ba ɗansa ba ne ba gada yi ba shi ma sai na usman da ya zo ba abdullahi dan umar ba ne ba gada yi ba shi ma aliyu bin abi talib da ya zo ba dan gidan sai na usman ba ne ba gada yi ba sannan da aka zo khilafa to da inda abin ya fara canjawa lokacin da aka samu fitina babba har aka samu rabuwar kai tsakanin sayyidina ali bin abi talib da bangaren sa da kuma bangaren muawiya bin abi sufyan daga nan aka fara samun matsala lokacin da sayyidina ali kawalid suka soke shi to dama muawiya shi ma yana mulki a sham to su ma a can iraki sai suka ce sun yi wa alhassanu bin ali mubaya duk da shi ya cancanta duk duniya ba wanda ya cancanci wannan title din a lokacin kamar sa shi kuma a nan sham da aka zo suna taiwa sai na ma'awai biyayya shi ma da ya zo ishu ɗin to sai ya yi tsoron kada ya mai da mulkin musulunci ya zama na gado ya zama mulkin mulukiya kenan shine mulki na gado kai yanzu baka isa ka je kai wani mulkin ba saboda baka gada ba wannan shi ake da shi ne mulkin mulukiya to a lokacin yana tsoron haka da aka sai ya lissafa mutum shida ya ce yana tunani su ne za su gaje shi a matsayinsa na halifan musulmi tun da dama sai na hassan ya yi su tefin da umar kumanta ba ya sauka ya ce ma'auya biyu ya haɗe mulkin al'ummar musulmi gaba da to a haka ake ciki to da ya zo yana neman wane ne zai gaje shi sai ya ce to a ciki yana ganin cewa alhassan bin ali shi dai hassan ɗin da ya sauka masa to shi ma yana ganin a yi hannun karɓa hannun mayarwa shi ma ya dawo masa da mulkin in ya zo rasuwa sannan ya kawo wani mutum da ake da shi sa'idu bin al'asi sai marwan bin al-hakam saboda yana taka rol a cikin gidan bani umayya sai abdullahi bin umar saboda babansa yayi halifan sai na umar sai abdullahi bin zubair saboda zubair yana daga cikin manya-manyan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma abdullahi bin zubair ya taso da nagarta shine farkon wanda aka fara haifa a madina kuma babarsa a sama'u ce yan sayyidina abubakar kakansa sayyidina abubakar ne gwaggonsa na na safiya ce yar uwar sayyidina hamza to kaga ya tattara nasaba shi ma yana da cikin wanda ya kamata sai abdullahi bin amir wani mutum sahabi saboda nagartarsa an yi rikon gwamna a sham zamanin sai na umar an ga bai ci kuɗi ba shine mutumin da har ma mutanensa suka kai ƙararsa wai saboda baya fitowa da wuri sannan duk akwai wata rana a sati sai rana ta kusa faɗuwa yake fitowa fada suka kai kararsa wajen sai na umar suka ce kuma an je wajen sai da dare duk abin da aka zo a kwankwasa masa kofa baya sauraro mutane sai na umar ka san an kai masa karama sai ya yi bincike sai ce a zo da shi da ya bayani shi kansa sai na umar sai da kansa ya ɗaure ya ce ai abin da ya sa ba na fitowa ofis da wuri ba ni da khadimi ni nake yi in kwaɓa gurasa da kaina na gasa gurasa sannan na gama shiryawa sannan na fito shi sa nake makara abin da ya sa kuma bana fitowa a wata rana a sati sai can yamma ai kaya na set ɗaya ne sai sannan nake samu na sa kwarjallar na wanke wannan kayan har sai sun bushe sannan fito ya ce kuma abin da ya sa bana sauransu su da daddare dare na bar wa Allah su kuma na bar musu rana to ba su isa ba lokacin Allah in ba su shi da kansu yana umar ya jinjina masa to abdullahi bin amir kenan shi ne sai na umar shi ma ya sako daga cikin 'yan takara to amma abin da ya faru sai rasuwar hassan sai ta canja lissafin kasan ko siyasa ce za aka zuba ta a fefe kana ganin wane shi ne dubutina na wane shi ne da an yi wani juyi-juyi sai siyasa sai ta canja sai ka cire shi ko wane shi ne ubangida na shi yake juya ne da wani zubin siyasa ya canja sai ka balle masa domin kai ma masala kanka ta fita wancan duk wannan fa yana faruwa a mulki to sai wani ya mutuwar hassan kawai sai canja lissafi sai da nan hassan yana rasuwa sai lissafi sai canja shi ne abin da ya sa sai sai na ma'awai ce in ya bar wa'yancan mutanen kuma an samu gaba dama hassan din shine wanda mutane ya sadan saurara amma duk wanda ya ɗauko a cikinsu nan kuma bani umayyar su marwan bin al su waye yan gidan bani mu su khalid bin marwan su waye abdul aziz bin da sauransu duk suna nan su abdul malik bin marwan suna ganin mulkin ya bar gidansu to ba za su yada ba kamar yau ne ana mulki a gari a ce an ɗauke sarautar daga gidan aka san 'yan gidan 'yan asalin gidan ba za su yada ba dole kaga ana tada jijiyar wuya to wannan shine abin da ya faru da aka sai sai na ma'au ya ce to gaskiya wannan abin da ya kamata ɗansa sai zai da shi ya fi cancanta ya zama halifansa domin siyasa ta hukuncin domin shine ba zai jawo rabuwar kai ba su mutanen sham dama suna biyayya ga ma'awiya kuma suna fifita bane umayya akan kowa in ya ɗauko abdullahi bin umar ko ya ɗauko su daga cikin wancan mutanen to za a samu rikici mutanen damash mutanen sham da bani umai ba za su yadda ba to kaji dalilin da ya sa sai da namu au ya ce ɗansa ya zidu ya zama shine yarima mai jiran gado wanda kada a raba kan musulmi bayansa ko ya rasu a samu kalma ta da kan mutum daya shine yake cewa inni khiftu an azurra ra'iya min ba'adi yake cewa ina tsoron kada na bar talakawa a bayana kalganami kamar tumakai laisa lahara'in yace kada in su kamar tumakai wanda kawai suke kiwo inda su shiga inda suka ga dama ba su da wanda yake kiwon sannan sai na ma'auya bayan haka fa sai da yi istihala ka je ka duba littafan tarihi musamman manyan littafai irin su tarihu tsabari su albidaya wani nihaya su siyar alami nubala da sauran tarihan manyan malamai taƙiyai wanda suka tace mana tarihin addinin musulunci sun rawaito cewa sai na ma'auya ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma in kunta ta'lamu anni wallaituhu li'annahu ma arahu ahlan lidhalika yace ya Allah in ka san cewa na nada zaizidu saboda abin da nake gani cewa annahu ahalul lidhalika ya cancanci haka sai ce fa atimim lahu ma wallaituhu ya Allah ka cika masa abin da na bashi wannan mulki yana wannan adab in dai ka tabbatar hangen da nake musu na cewa ya cancanta ya mulki Allah ka tabbatar da wannan lamari wa in kunta ta'lamu anni wallaituhu li anni uhibbuhu in kuma Allah ka san na bashi mulkin saboda ina son sa dana ne kawai fala tatimma lahu ma wallaituhu yace Allah kada ka cika masa Allah ka sa ta bare Allah kada ka cika masa abin da na bashi to shi yasa sai bayan yayi wannan sai sai na auye sai ya hau kan mumbari a Syria inda dama masoyansa ne 100 bisa 100 sai ya shelanta musu cewa ya zaɓi ɗansa ya zaidu ya zama khalifa a bayansa to su mutanen da mashi suna ji kawai sai suka yi da shi ai shi sa ake cewa ma ka dinga yi da masoyanka mutanen siriya sun cikawa bani umayya alƙawari mutanen sham sun so bani umayya lokacin da aka yi yakin sittin tsakanin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da sayyidina ma'uwa shi a sayyidina da ya koma kufa rikici ya dinga yi da su mutane ne ba su da soyayya dan Allah mutane ne a cikin za ka samu kawari suka ce la hukuma illallah suka ma yaƙi sai nan alai mutane ne da ba su da alƙawari in sun ce yau kai ne gobe sai su ce kai ba kai bane su ko mutanen siriya mutane ne masu alƙawari da sai na ma'au ya koma sai suka yi masa suka yi masa biyayya shi sa ya ɗauki tsawon lokaci ya ginu a zukatansu kuma yana kyautata musu ai kamar 'yan najeriya ne duk mai kyautata musu suna son sa amma in ba a kyauta musu ba sa san za ga mutane da idan su ya rufe farkon zuwan buhari ai sun ga kyautata wa farko ne ido biyu ya rufe aka yi ta cewa sai mai gaskiya sai mai gaskiya to haka suke to irin mutanen najeriya ne suna da cika alkawari ga mutumin da ya cika musu alkawari sannan kuma irin mutanen kano irin kufa ne kano ba ka da ba ka da garanti wallahi kano yau in sun ce kai ne gobe ce ba kai bane ba kai sa ba mutanen kano ƙuri'arsa tana nuna siyasa a najeriya ba a iya musu wallahi aka zo lokacin in kai ne kaje kaza lokaci guda suka ce farkon wajen 99 suka ce ba ruwansu da kwankwasa da 2003 suka ce sai malam ibrahim shekaru haka ba suka aka juye lokaci guda duk aikin da kwankwasa ya ba su kalla ba wajen firamare ta yadda waye abuwa suka ce a shekaru kawai da shekaru ya gama sai ce to na sa halifa na ta kai sai mutanen kano suka suka ce wallahi sai kwankwaso dawo dawo a haka akai <laughs> kawai suka ce iri-iri suka ce suka juya wancan ɗan fara suka sai suka ce dawo haka aka zo aka yi to daga nan kuma 2015 wannan ba za mu ce ba za ka iya bin mace wannan siyasa ba ta soyayya ce in conclusive ne menene Allahu alahu amma dai mutanen Kano har yau ba ka da garanti da zuwa siyasa irin mutanen kofa ne dan haka a lokacin sai ya kira a mutanen Sham sai suka yadda to daga nan ne sai sai na mu sai aike garuruwa da buranan musulunci to sai delegate suka zo daga sham da basara da madina a shekara ta 51 daga hijira wannan lokacin sai delegate suka zunga zuwa sani masa mubaya kamar da yadda za ka cewa ana yi gwamna mubaya ko shugaban kasa to haka aka dinga ko an yi sabon sarki to a lokacin shi kenan kowa ya karɓi wannan babu wanda bai yarda da halifancin yanzu ba sai delegate ɗin mutanen madina saboda mutanen madina su ma wayayyu ne su su ma ba a yi musu karfa-karfa suna da wayewa saboda kuma gari ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a garin gari ne na wayayyu na masu ilimi da haka a lokacin da aka zo musu da wannan su sai suka ga cewa ba za su yarda ba su sun ki kamar dai yau ne dai a lokacin ga cewa duk yanda za a yi wai a ce jam'iyya ɗaya za a yi ko kuma sai jam'iyya mai mulki sai ka samu garin da suke jam'iyya ta adawa ce take mulki a garin to abin da ya faru kenan sai mu'awiya sai ya aike musu da marwan bin al-hakam wanda zama shine gwamnan sa a can akan ya karbi biyayya ya je mutanen madina su wa yazidu biyayya ya je ya shawo kansu kamar da yana zaka yau ana yi shugaban kasa ko gwamna ko wani ya turo wani wakilin sa ai raba shinkafa ko ya zo ya dinga raba taliya ko ya zo ya dinga raba wasu kuɗi ko da wasu program duk tanda ake irin wannan abuwa da aka sai gwamnan sa sai ya hudu ba a cikin mutanen madina ya kudaitar da su wajen su biyayya su nisanci fitina to a lokacin ne sai ya kato bara sai ya kwamanta yazidu da zamanin abubakar siddiq da zamanin sai na umar kamar dai yin gida yau za ka ringa ji ana kwatanta shugabanninmu ana nuna adalcinsu ai su adalai ne kamar ma ɗauko ma sahabi ko wani abu nan tun da ake wannan da haka a lokacin to akwai yan gani kashe ni yan takife akwai abdurrahman dan abubakar ɗaya daga cikin 'ya'yan halifofi nagartattun mutane ga cewa ba za a saba Allah su shiru ba a lokacin ya ce ba haka ba ne ba zai yi ba kamar da yadda za ka je yau yan mai ake ce musu yan a eh, ba social media ba yan wanda nake so ce irin yan zafin kan nan da yan waye da sauransu suna karya ne irin wani awon da zaune ba zai yi ba amma shi ban ce ya ce ma karya ba ne eh ba irin sama ma amma dai ma'ana a zo da wani abu wani ya tashi challenging ya ce ba zai yi ba sai abdurrahman bin abi bakar yayi ya to a lokacin shine sai mutane kuma sai suka tarwatse ba mu bayar ba ka ji madina dai tana nan to daga nan sai sai na mu'awiyar sai aiko wani mun ba da tarihin sosai shekarar ziyadu bin abihi wanda ya samo shi ya asalin babansu daya shi ma dan abu safiyan ne kafin jahiliya dan gaba da fatiha ne amma sai jawo shi to sai ya aike da shi to amma dai mutanen madina suka zauna saboda wayiyu ne mala ba wanda ya isa ya juya musu wannan abu suka tsaya akan matsayinsu to a lokacin ne sai ma'awiya sai ya yanke cewa ya taho madina da kansa to a lokacin da ya taho sai biyo ta maka sai aikin hajji a shekara ta 51 daga hijira a lokacin akwai tare da shi akwai yazidu da kuma mutum dubu daga cikin mutanen sham to lokacin da abdullahi bin umar da abdullahi bin zubair 'ya'yan wayannan sahaban da Abdullahi abdurrahman dan abubakar suka ji labari gashi nan ya taho sai suka fice daga madina saboda ba za su yi mabayar ba sai suka fice suka tafi zuwa maka to bayan da aka gare aikin hajji sai sai na ma'awai ya yi magana da su ɗaya bayan ɗaya ya yi magana da abdullahi bin umar mun ji tarihinsa shi ma mutum ne mai nagarta mai tsoron allah kuma a farkon lamari sai abdullahi dan umar sai to ya yadda kuma zai bi wannan tsari tun da gudun fitina ya dawo hankalinsa sannan ya je magana da abdurrahman dan abubakar amma shi sai ya cije saboda akwai hamasa a tare da shi ai mun ji dama shi ma ya tarwatsa wancan taron da haka sai ya ƙi wa yazidu mu baya da haka sai sai na mu auye ne ma daga wurin sai to duk da haka ne to naji amma da Allah kada ka gaya wa mutanen matsayinka domin wanda suke bin ra'ayinka za su bi za su su ma za su ƙara farraka kan jama'a kai shiru kawai ni ma zan yi shiru ba zan ce ba kai mubayar ba ya ce to kuma abin da ya sa in kai haka kuma yanzu in kana yi na to da mutum dubu daga cikin mutanen sham in suka ji ba kai mu baya ba to su ma karnukan farauta ne su ma za su yi kan kamar da yadda dai dan siyasa ke zuwa da yan banga in wayannan suka ce ƙarya ne shi ma wayannan sai ƙarya ne sai kuma a ta soke-soke da faɗace-faɗace to sai zai na mawai gaisa to akwai fa mutum dubu da nazo da su daga cikin mutanen sham in suka ji ba kai biyayya ba to za su iya kashe ka saboda hangen nesa na sayin na ma'auya radiyallahu ta'ala anhu to ƙarshe dai sai magana da abdullahi bin zubair sai abdullahi bin zubair shi ma ya yi kicin kicin ya ƙi to don haka dai waɗannan mutum uku dai bai sami yadda yake so ba to a lokacin ne sai na ma'awuya sai ya fice daga ainihin maka ya tafi izuwa sham sai dai mutanen sham sai suka ba ma'awuya shawara cewa ya je ya ɗebo wa'yansu mutum uku ya tilasta su su yi mubaya'a suka ba shi wata shawara ya tursasa su ya zare takobi in ba ce bai yanke kawunansu to amma da yake sahabin manzala na ne sallallahu ba zai irin wannan kazamar siyasa ba fana harahum wa gaziba alaihim sai ya musu tsawa ya fushi da su ya ce ƴaƴan sahabban sahabban zan yi wannan kaza kaza da sauransu to karshe dai mutane sai suka yi wa mubaya majoritin mutane sai aka yi wa yazid mubaya aka samu mutum kusan sahabi mutum sittin. wanda akwai abubuwa da yawa a kan wannan mubayar gobe ko ma waye to za mu cinye taskar tarihi ta goban Allah kai mu kawai za mu tsora wannan tarihi saboda muhimmancinsa a yau muna buƙatar wannan kissa ta yazidu mu ji menene ya faru wai shin yazidin yana da laifi ya aka kashe sai na husaini shin wai me ya faru ne akwai abubuwa da yawa da muke buƙatar su insha Allah na yi na yi alƙawarin gobe ko ma waye mun ture shi goban allah da taska tarihi za ta dora akan wannan mu ji abubuwan da suka faru wanda abubuwa ne da yake da kyau yau mu san su gaskiya a tarihin addinin musulunci wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taska tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri cikin yardar allah yau za mu tashi aya ta 69 zuwa ta 70 a cikin suratun nisa'i da aka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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi masu albarka ya ci gaba da bayani akan amfani da fa'idodin bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wai shin me zai amfani da shi me zai fa'idanta da shi Allah ce wa mai yi illaha war rasula ai duk wanda ya bi Allah da manzansa ya yi aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi haka nan yi aiki da abin da manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi hani da shi Fa'ula, ika ma allazina an'ama Allahu alaihim Allah ce waɗannan waɗanda suke aiki da alƙur'ani da sunna suke bin umarnin Allah suke nisantar abin da Allah da manzansa suka hana lalle haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki zai zaunar da su gidan karamci gidan ni'ima gidan tawama ma'ana aljanna shi ne ce ma'allazina an'ama Allahu alaihi suna tare da waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima su waye wa'annan Allah sai ya lissafo su sai ce minan nabina ai suna tare daga wa'annan mutane da suke zaune a festikilas a cikin aljanna wurare maɗaukaka a cikin aljanna su ne wa minan su sune daga annabawa annaba suna zaune a wuri mai matsayi a cikin aljanna siddiƙin hakanan suna tare da wayanda su sune masu tsananin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda daga cikinsu akwai mafi falalar sahabban dukkanin annaba sune siddiƙai kenan wasu irin mutane ne masu daraja bayan tsabar biyayya ga Allah to sun kai matsayi na siddiƙai yawancinsu sahabban annabawa ne annabi ibrahim yana da irinsu annabi musa yana da irinsu annabi isa yana da irinsu manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana da irinsu sai daga cikin wasu masu falalar sai allah sai ce wa shuhada'i hakanan suna tare da shahidai wa'anda su ma zaɓaɓɓun allah ne su ne wa'anda suka je suka mutu a wurin ɗaukaka addinin allah wasu salihina hakanan za su kasance tare da bayin Allah salihai Allah da ya gama bayani haka sai ce wa hasuna ula'ika rafiqan lalle madalla da abokantakar waɗannan mutane madalla ga wanda ya zama ya abokanci waɗannan ai madalla da abokan abokantaka su zama waɗannan mutane wanda su ne masu biyayyar Allah Allah ka sanya mu daga cikinsu zalikal fadlu min Allah ai wannan abin da Allah ya bawa masu yi masa biyayya na daga lada mai girma to wannan yana daga tsantsar falalar Allah subhanahu wataala wa kafa billahi aliman Allah ya isa masani ga dukkanin komai kuma shine mai sakawa ga wanda ya yi masa biyayya ya san wanda ya cancanci ya bashi falala da kyautatawa malamai suka ce dalilin saukar wannan aya kamar yadda imamu tabarani ya fitar da Ibn mardawai da wani sanadi la ba asabihi wanda babu laifi gare shi daga nana sha radiyallahu ta'ala anha ta ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la ahabba ahabbu ilayya min nafsi yace lalle kai ne mafi soyuwa a gare ni daga kan kaina ya manzala sallallahu duk duniya na fi son ka da komai har kaina wa innaka la ahab ilayya min waladi yace kai ne mafi soyuwa a gare ni daga 'ya'yana duk soyayya da ke tsakanin ɗa da mahaifi to na fi ƙaunarka wa inni la akuna fil kuma ya ce ni ina kasancewa a gida fa askuraka sai in dinga tuna ka fa ma asbaru hatta atiya fa anzur ilayka yace ba zan iya yin hakuri ba in na tuna ka har sai na zo nan na zo na kalle ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa iza zakartu mauti wa mautaka yace in na tuna rasuwar da zan yi da rasuwarka zan mutu kai ma ka rasu ya rasulullah arabtu annaka idza dakaltal jannata yace sai na san cewa in har aka shiga aljanna rufi ita ma annabina kai za a ɗaukaka ka ne a kai ka aljanna wajen annabawa wa inni idza dakaltul jannata amma ni in na shiga aljanna kashitu Allah araka ina tsoron ma aljanna kada in rasa ka zama ba na garin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aka ce falam yaridun nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an manzon sallallahu alaihi wasallam bai mayan masa da rafulai din komai ba hatta nazala alaihi jibrilu har sai da mala'ika jibrilu ya sauka shine sai saukar da wannan aya duk wanda yake bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan ai suna tare da wanda Allah yake musu ni'ima daga annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah wanda imamul kalabi yana cewa wannan aya nazalat fi sauban ta sauka akan wannan sahabi maulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ce da shi saubanu ya ce wa kana shadidul hub lahu ya kasance mai tsananin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qalilu sabari anhu mai gajan haƙuri ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya haƙuri bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa atahu zata yaumin sai zo wajen sa wata rana wa qad tagayyara launuhu launinsa ya canja jikinsa ya rame ya zama kamar ba shi da kuzari ana iya ganewa a fuskarsa akwai damuwa saboda me tsoron kada ya rasa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai da shi haka to sai ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka cewa ya Allah sallallahu ina tsoron in an tafi aljanna kai mun nisa a yanzu ina iya ganin ka ina tare da kai shine sai Allah sai saukar da wannan aya wa'in wa'annan wanda suka bi Allah da manzansa to Allah zai tarishe su tare da annabawa wanda abin da yake ƙara ƙarfafa wannan aya hadisin nan na imamu ɗabarani marfu'i manzala salisu salama ce man a habba ƙauman duk mutumin da ya so wasu mutane hasharahullahu ma'ahum Allah zai tashe su tare da su wannan hadisin fa akwai hatsari musamman a wajen matasanmu duk wasu mutane da kake ƙauna Allah zai tashe ka tare da su ne idan kana ƙaunar imamu malik da imamu ahmad bin hanbali an yi musu kyakkyawar zato nagartattun bayi ne za su shiga aljanna Allah zai tashe ka da su in kana ƙaunar sahabban manzala sallallahu salama sai na umar sai na abubakar sai na ali sai na usman abu huraira na aisha Allah zai tashe ka da su in kana ƙaunar su Imamu bakari Allah zai tashe ka da su in kana kaunar dukkanin waɗannan gwaraza da muke faɗarsu nagartattu daga tabi'ai sai ka ji Allah ya tashe ka da su amma lokacin da ka koma ƙaunar arna waɗanda ba sa ƙaunar musulunci shugabanninsu ne da suke ta yi wa mutane makirci faransa nan dai da ka sani ita take wa musulunci kulle-kulle wanda club ɗin leon yake kasar wanda ake samun 'yan wasa da yawa 'yan faransa to fa ba sa son ka ko da dai a cikinsu akwai ɗaiɗaikun musulmi a tim ɗin faransa hakanan 'yan madrid da 'yan barcelona da kake so su ma ɗin fa ba son ka suke ba domin su barcelona ma tsantsar kulob ne na kiristanci 'yan katolika ne tsantsa ba ma musulunci a cikinsu sanda kake musu ba da su ba za a tashe ka ba ya kai matashi da har ana jaron ashirin da abun bakin ciki mala abun ɓacin rai mala an ci mu da yaki daren 23 daren da ake tsayuwa a nemi daren lairin qadar jiya kawai sai na ji ihu wai sai nake tamawa me yake faruwa ne wallahi ihu na ji wajen sona sai ake ce min aibal ake da real madrid da manchester city wai yazu billahi shine matasanmu suka je suka tattaru suke wannan kabbarar abun bakin ciki ba za ka taba jin matasan sun haɗu lokacin da shek aminu ibrahim daurawa ko sheik dakta mahamudu gumi ko wani malami yake lakta kaji sun haɗu suna allahu akabar ana kabbara ba ba za ka da wannan kabbara ba bakin suke a unguwanni shin da azumi ko ba da azumi ba in ka ji ihunsu da makogoransu sai inda ake bal ta turawa wanda kuma ba kaunarsa suke ba an ci ba da yaƙi mana da wahala ka ana wani malami ya sa sayul bukari a masallaci ko ya sa wani littafi na risala a masallaci shi da wahala ka ji ko ka ka sayar da wannan matasan sun ta gaba sanan sun tafi kallon bal wannan fa yakin da aka ci da larabawa shekara da shekaru to mu ma yanzu ya zo mana laraba sun wuce su da matuna an ci su da yaki shi sa ma suka zo ma ba sa ma sallah sai sun tsufa to wannan abun shine yanzu ya ballo mana wai da azumin watan ramadan lokacin da ake kiyamun laili lokacin da ake neman dalilin kadar amma an tafi kallon bal ana ihu gol an ci bal wannan gaskiya akwai abin takaici a nan wurin wallahi matasan mu an ci mu da yake kuma duk mutumin da zai tafi tare da wannan tsarin wallahi kuma san sai yake yayin da zaka dauko masa habu ka dauko masa halan to sai yafi kaunar halan akan habu ka dauko masa Ibrahim ka dauko masa Messi ko Ronaldo sai ya fi ƙaunarsu to kaga an ci mu da yaƙi to ga abin da manzala salihu salama yake cewa sai ce me man ahabba qauman hasharahu Allahu ma'ahu duk mutumin da ya so wasu mutane to Allah da su zai tashe su wani mawaki kake so wani abu kake so wani dan barkwanci kake so wani dan waye to da su Allah zai tashe ka ranar kiyama ko social media media ce ka shiga za za ga haka ne ai na sha faɗa wannan faɗa wannan magana mutumin banza dan barkwanci wanda zai dariya ya zagi Allah ya rashin mutunci ya taka shari'a an fi kaunarsa kan mutumin da zai zo ya koya farullan alwala da sunnonin wanka sai ga wanda yake koya wa mutane sunnonin wanka da farullan alwala da yadda za su gyara sallar da yadda ake wankan gawa da yadda su sai na umar su sai suka yi gwagwarmaya mutane ba sa ɗaukansa da muhimmanci amma wanda zai zo ya tura ashar ko ya yi gwalo ko ya shiga kwata yana watsa jikinsa ruwa saboda hauka mutanenmu sun fi ɗaukansa da mitar ce ga sun ba shi miliyan ɗaya shi wancan ba ba shi dubu goma ba ha kawai an fi son wanda zai zo ya ba da dariya kawai a yi dariya shi kenan to wallahi in Allah tashi tashin alkiyama da su za a tashe ka wa'annan dai wa'anda ba Allah suke ba ba halkar annabi suke ba duk wanda ka fi so wallahi tare da shi za a tashe ka ranar alkiyama in ma za ka canja ka canja ka zo ka dinga ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da manyan bayan Allah wanda muke karanta tarihinsu wani hadisi wanda Bukhari da Muslim suka daga Anas manzala sallallahu alaihi yake cewa almar'u ma'a man ahabba mutum fa yana tare da wanda yake so wanda wannan kalubale ne wanda in an ce soyayya fa a daina tafiya wani wurin ka san wasu wai kawai in an ce soyayya mu mun narke a cikin madarar kaunar ya rasulullahi tun dauka a baki ne kawai amma sai ka ga baya abin da ya rasulullahi yake in ka zo mu'amala da shi ta kuɗi sai ga ba abin da manzala sallallahu alaihi yake ba in ka zo sunnoni da yawa na manzala sallallahu alaihi sai ka ga baya dabbaka sunnan manzala sallallahu alaihi amma a baki ya ce ai shi kaunar manzala sallallahu alaihi to mutane sai su fahimci wannan abin a daina yaudara ka ce wai in ka kaunaci annaba kawai baka bi shi ba kai dan aljanna ne amma ana cewa a kawo baiti na waka wanda ake cewa haramu ne haramun alaihi menene a ahabba hudun nan da magana mai ishiri ne Allah ya ji kansa sai a dinga tsora mutane ko ma a ce ka je ka sha giya ka je ka yi zina ka je duk abin da ka yi inda zuciyarka tana kaunar manzala sal ka sha kawai wa wannan kuskure ne in ka ce ma'anar soyayya da ake nufi ta zama akwai biyayya sai an ga kana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah har in kun ce kuna san Allah san Allah kuma san annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai je to ku bi ni sai kun bi ni abu sa abin da nazo muku da shi to sai kuma Allah ya so ku wanda wannan aya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim ita ce kamar fassarar ayan nan ta cikin suratul fatiha wanda Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici sai yace mai siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wa'annan wa'anda kai ni'ima a gare su to sai a koma qur'ani kuma sai zo sai fassara kansa da kansa su waye wanda yayi musu ni'ima sai ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihina wayannan sune allazina an'ama Allahu alaihim kenan waɗanda Allah ya musu ni'ima annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihan bayi wanda wannan shine ma'anar faɗin da manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo rasuwa yake cewa Allahumma ar-rafiqul a'la Allahumma arrafiqul a'la Allah ka hada ni da abokin zama madaukaki ai wa'annan tawagar wa'annan mutanen ne wanda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin nana Aisha radiyallahu anha tace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani annabi da zai rashin lafiya har sai an bashi zabi tsakanin duniya da lahira an ce me yake so yana so ya zauna a duniya ne ko yana so ya tafi lahira sai an bashi wannan zaɓin ta ce a cikin ƙarshen ciwon ajalin manzan Allah salisu salama lokacin da ya fara sharafa sai ta ce sai na ji yana cewa fasami ituhu ya ƙulu sai na ji yana cewa ma'allaze na an'am Allahu alaihim Allah ka haɗa ni ga wa'annan wanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina tace fa alimtu annahu khairun au annahu kayyara kai yace to sai na san cewa ya zaba haka lalle hakika ya zaba abin da yake na alkhairi na ya tafi zuwa lahira ya haɗu da arrafiqul a'la wanda imamu al-qurtubi yace wannan aya fa ta nuna mana dalili karar abu sahalifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu saboda yace ai Allah lokacin da ya faɗi martabobi na waliyansa na masoyansa a littafinsa bada abil a alaminhu sai ya fara da maɗaukakan bayan Allah wa na nabiyu na su ne annabawa sun ma sanna bisiddiq sannan sai ya mai gurbi na biyu da as-siddiqai yace siddiqin su ne daraja ta biyu walam ya yaj'al bainahuma wasita in imamu al-qurtubi bai sanya wata wasita tsakanin annabawa da siddiqai ba sai ce wa ajma al na ala tasmiyati abubakar as-siddiq musulmi gaba ɗin sun haɗu a bisa a ambaci sai na abubakar da siddiq radiyallahu anhu a kira shi siddiqan a ce masa siddiqi kama ajma'u kama inda suka haɗu ala tasmiyati muhammadin alaihi salamu rasulan kama inda suka haɗu a kira manzala sallallahu alaihi wasallam rasul wa idza sabata hadha ce in har wannan ya tabbatu wa sahha annahu siddiqun cewa shi sai na abubakar ya mu zama siddiqi wa annahu sani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine na biyun manzala sallallahu alaihi wasallama sai ce me lam yajiz an ya taqaddama ba'dahu ahad bai halatta ba a gabatar da wani a ainihin bayansa wanda wannan shine abinda waɗannan ayoyi suka kunsa sai mu ji ayoyi na gaba mai Allah yake faɗa يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى أولاً آيوي ما سأل بركة bayan da ya gargadar da munafukai ya gargadar da munafukai akan kada su saba masa anan sai Allah subhanahu wataala yake umarni da yi masa biyayya abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda muka ji waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya wannan batu to anan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya biyo da bayani akan yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya wajen a fita a yi jihadi fi sabilillahi domin a ɗaukaka kalmar Allah ta yanda za a ɗaukaka sa. a nan sai Allah sai ya yi umarni da a yi tanadi kada musulmi su zauna kawai suna zaune karabuti babu tanadi babu shirin makamai Allah sai yi bayani a waɗannan ayoyi masu albarka wanda ya ce ya ayyuhal na amanu ku zo hizraku ya ku taron mominai ku shiga taitayinku ma'ana ku yi taka tsantsan daga makiyanku ku yi musu tanadi kada ku zauna ku yi bacci ba ku da makamai ku yi ƙoƙarin samun makaman nukiliya da dukkanin wasu makamai a yau da ɗan adam yake bukata Allah ya hana musulmi su kwanta su yi bacci abinda yau ƙasashen kafirai suke ta yaƙi kenan in suka ji wata ƙasa ta musulmi tana yaƙi ko tana shirye-shiryen makaman nukiliya su yi ƙoƙarin farmata kamar yadda suka yi wa iran haka a gefe guda kuma suka je suka hada pakistan fada da afghanistan wanda har kasashen musulmi ne pakistan ita ma ana hasashen tana da shiri na makaman nukiliya to allah ya gaya mana kada mu zama irin kasashen da suka zama kyan wallami suka kwanta suka ba wa kafirai ragamar al'amuransu wannan abin da suke ba musulunci ba ne kafirci ne suke yi tsantsa ta yadda yau za ka ji kasashen larabawa na musulmi sun ba wa amerika wurare ta zai ta kawo sojojinsu wanda ita ma yau najeriya ta shiga irin wannan saurin a ba wa kasashen kafirai irin su amerika masu kiyayya ga musulmi da musulunci masu cewa ana kashe kiristoci ba sa kallon musulmi a dinga ba su irin waɗannan abubuwa allah ya hana haka allah ya ce ku musulmi ku shiga taitayin ku ku kula ku daina zama kuma ku mallaki irin waɗannan makaman da suke takama da su ku samu masana wanda za su kera muku makaman nukiliya shi ne Allah yake faɗa ka yace famfiru subatin a winfiru jami'a ai ku fita zuwa wajen yaƙi ko dai ku fita a ɗaiɗaiku ko jama'a a rarrabe shi ne mai subatin ai jama'atin mutafarriqin ne jama'a a rabe bat bat bat bat in wayannan sun to mutum 100 wayannan su tafi su ba su to su biyo baya a wayin firu jami'a ko kuma ku fito a tattare a runduna guda mai tarin yawa ko ku fita ɗaya bayan ɗaya ko a tura sariya can ko can a can wata bataliya su fara gaba wayannan bataliya su ko kuma ku hada karfin ku gaba ɗaya ku fito kaji fa Allah magana yaƙi yake mana kada musulmi su zauna saboda ya san umma baka yaƙi mato su wayannan kafirin sai zo su yaƙe ka an ka zauna kuma sai sun fasa maka kwai aka saboda ka zama soko ba ka da makamin da za ka yaƙe su allah maɗaukakin sarki shi ne yake faɗar wannan allah sai ya ci gaba da bayanin yadda muminai ya kamata su shiga taitayinsu su yi taka tsantsan daga makiya wanda shi ne yake nuna a tanadi makamai a tanadi rundina wanda a nan allah sai yake ba mu tsari na siyasar yaƙi da ƙa'idojin yaƙi wanda in aka nan su ne suke sawa a ci nasara ta yanda wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayri na bihi a aduwallahi wa aduwakum ku tanadan masu da abin da kuka samu dama na daga ƙarfi da ainihin dawakai ko kayan faɗa ko makamai wanda za ku dinga tsorata makiyan Allah da irin waɗannan abubuwa wanda sayyidina Abubakar ya gaya wa Khalid bin al-Walid lokacin da aka tafi yakin Yamama za a je a yaƙi al Kazzab sai yake ce masa kai yaƙe su da kwatankwacin bi muslima yuharibunaka bihi kwatankwacin abin da suka riƙa na makamai kai ma riƙe su sai ce as-sayfu bil sayfi in suka riƙe takobi riƙe takobi war rumhu bil rum in suka riƙe mashi kai ma ka riƙe mashi wanda wannan ya danganta ga ci gaban al'umma abinda sai na abokan ke nunawa kamar muna yanzu in amerika tana da makaman nukiliya kuma musulmi ku mallaki makaman nukiliya in suna da makami masu dogon zango kuma ku mallaka in suna da jiragen sama marasa direbobi kuma ku mallaka wanda cikakken bayani na wannan aya da ƙarashin tafsirin ayoyin insha Allah za su zo gobe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi yan uwa da suke taimaka wajen wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi a ƙarshe da Allah afwan ina sanar da rasuwa ta mahaifin aron Mashamsuddin wanda dama ya tafi jiyarsa yana ta jiya kuma Allah ya yi halinsa yau din nan Allah ya masa rasuwa muna bukata yan uwa a sashi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ubangiji ya sa ya huta Allah ya tallafi bayansa Allah ya sa aljannal mako masa.